أعوذ بالله من yan uwa mani muku sallama irin ta dini musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan channel taku mai albarka wato gidan wato amfanin al'umma wato gajimar tv gidan asararai wanda a har kullum ake ta kokarin wato kawo muku fa'idoji da kuma sirrika waɗanda za su amfani yan uwa musulmai addinin da suke faɗin duniya kamar yadda muke faɗa yan uwa ɗan uwa an kai bako ne cikin wannan channel sai ku da wadda ku na subscribing sannan ku na lakin a cikin bidiyo nan namu da aka duk wanda aka ma share ɗin bidiyo ɗin ya zamanto ya mallaka to lallai ya dawo ya yi mana subscribe <clears throat> ya mana a cikin mu akalla ba tsara bayan eh, mana lakin a cikin mu guda goma wani shine sirrin ko kuma in ce ladan shi yana sirri da za mu faɗa na wato fahimin alkur'ani mai girma ina wanda yake so ya sami wato fahimin alkur'ani yake ta neman sa ido da ruwa a jallo shekara shekaru yana ta ba da kuɗi ana cinye masa yana ta zuwa don ya karɓa ana samun saɓani da aka si baya nan bai zo bai ba da sako ba kaza dai ya sha wahala to ga bananza ga sirri a garaɓasa eh, saboda soyar manzala sallallahu alaihi wasallama da aka wani sirri na fahimin ilimi na karatu na alkur'ani mai girma da ragowar ilimuka gashi nan ga 'yan yara da manya kowa a yi masa e ba rowa babu bakin ciki kowa da kowa ya amfana domin al'umma manzala sallar salama su samu daraja su samu ɗaukaka sami wato biyan bukatunsu <clears throat> a kowane lokaci don da ya taimaka wa ɗan uwa musulmi to insha Allah taimakon nan ba zai gushe haka ba watan wataran sai ya ga ranar wannan taimakon abinda muka ji daga bakin malamai kenan to da wannan sirri mai albarka na fahimta alkur'ani wanda yake so ya Allah ya bashi wannan ko ga sa mai tasowa ya sami in ko da shi bai karatu ya zama to yaron nasa ya sami fahimtar ilimin addini da kuma a ce na ƙananan shekaru sun ya haddace qur'ani to sai ya yi kokarin aikata waɗannan abubuwan wanda kuma yake son haɗaɗɗu na wannan cibiya wato darul fasahati wal hikima cibiyar samar da magunguna na gargajiya wato na musulunci sai ya neme mu ta 0h105878236 insha Allahu za mu yi karin bayani bisa ga raguwar magungunan mu akwai ma'ul fikira maganin karatu da ake yin sa wanda muke da shi muke baya wa yan uwa wanda da yawa na san wasu ma sun mallaka ko kuma sun gwaggwada a gurin sun siya <clears throat> to alhamdulillahi daka dan wa mutum sai ka karo sautin akwatin wayarka domin ka ji wato bayani tun daga alifin yauwa har ƙarshe insha Allah za ka fahimci yadda abin yake daka da fari a mutum zai rubuta waɗannan ayoyin wanda zan karanto su kamar yadda yake ji ina Allah ya sa karanto sun da muka yi mutum ya fahimta to sai ya rubuta su da biro <clears throat> sai ya ko da alƙalami sai ya rubuta sa takarda a ringar rubuta masa an ko bai fahimta ba insha Allah mutum ya mana magana sai mu juyo masa da translation din a larabce dan mu bashi ya ringa rubutawa na da fara mutum zai rubuta suratul fatahi yau ma'ana inna fata na laka fatar mubina har zuwa ƙarshe bayan mutum ya rubuta ta yi zuwa ƙarshe kafa daya yauwa <clears throat> zai rubuta wannan ayoyi masu girma waɗanda za mu karanto sannu guri uka sannu guri yuka falatansa sannu guri uka falatansa sannu guri uka falatansa iya wannan gurin mutum zai rubuta sannan zai rubuta rabbi zidni ilman rabbi zidni ilman sannan mutum zai rubuta inna alaina jam'ahu wa qur'ana inna alaina jam'ahu wa qur'ana sannan mutum zai rubuta فإذا قرأنا فتبع قرآنا فإذا قرأنا فتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا بيانا sannan mutum zai rubuta wata iya ha uzunin wa iya wata iya ha uzunin wa iya sannan mutum zai rubuta alam na shara laka sadarak wa ba'ana an ka allazi an zaharak wa rafa'ana laka zikirak fa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra fa iza farakta fansab wa ila rabbika fargab mutum zai rubuta ta baki ɗaya wannan sura mai albarka yawwa bayan ya kammala sai ya sami wato ruwan sama idan bai samu ruwan sama ba sai ya samu ruwan zamzam yauwa bayan ya samu ruwan zamzam ko ruwan sama sai ya samu farasaka zuma fara saƙa yau wato sai a ringa ba mutum kullum kafin ya karya yana sha tsawon kwana bakwai Yau, wato in allah da yaranka ko yaranki ko yaki ko yaka za ta samu fahami na alkur'ani kuma za ta samu saurin fahimtar karatu na ilimin maka ta haka muna fatan addu'a da gurin ku iyaye da kuma yan uwa da abokan arziki muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala muna sallama da salati a kusa shugaba tare da Allah ya da bai.